yau za mu faɗi wasu bisharori guda goma ga wanda ya mafarkin suratu ali imran ka ku kasance tare da mu a wannan shiri namu kafin nan ina ƙara sanar da mu a lokutan kira karfe biyu zuwa hudu na la'asar sai kuma karfe goma zuwa sha biyu na dare a wannan lokuta aka fi samu na shauran lokuta kamar yana da wuya ka same ni sannan idan ka kira a waɗannan lokuta da na faɗa baka same ni ba to wani uzuri ne ka ƙara tarawa a lokuta na gaba za ka same ni insha Allah tabaraka wa ta'ala a mafarkai saƙonni ne na ubangiji tabaraka wa ta'ala zuwa ga bayansa musamman kaso na farko na mafarkai din wato ru'ya kenan wadda annabi sallallahu alaihi wasallam yace daga Allah yake to wannan yakan iya zuwa direct yakan iya zuwa indirect wato yakan iya zuwa kai tsaye abin da ka gani mafarki ka gan shi a fili wannan to mafarki ne daga Allah kai tsaye wanda ko mala'ikan da aka wakilta da kula da mafarkai bai san da wannan ba Allah ne kai tsaye ya sanar da kai wani lamari nasa a wani kuma mafarkin yakan zamo ta hanyar mala'ikan da aka wakilta da lura da mafarki to irin wannan mafarkin za a samu yana da sakayayyen sako wato za a canja maka abubuwan a cikin mafarki kamar yanzu sai ka ga kayi mafarki ka tashi sama wannan kaga wato wani sako ne ake baka na cewar rayuwarka za ta sauya daga wani mataki zuwa wani mataki wato matakin kuma da za ta tafi din ya fi wanda aka bari ko kuma a ce maka wata tafiya ce za ka yi mai nisa wadda za ka daɗe baka dawo ba duka wannan mafarkin tashi sama yana nuna haka kaga amma wannan ta hanyar sakayayyen sako ne ba a nuna maka direct gashi kayi tafiya ba ko kuma direct gashi ka samu canji a cikin rayuwa da haka mafarkan mu suna da muhimmanci mutuka da gaske musamman irin wannan zamani dan akwai hadisi da annabi sallallahu alaihi wasallam yace idan zamani ya kusa to wato wato mafarkin mumini ba zai zamo yana yin ƙarya ba eh mumini ba zai zama farkinsa yana yin ƙarya ba saboda haka kaga malamai sun fassara kusantuwar zamani da cewa idan alkiyama ta kusa to Allah tabaraka wa ta'ala ya datar da mu to uh, wannan bisharori guda goma na ɗaya shine uh, mafarkin suratu ali imran yana yin bishara da wato istiqbalul ahdath asara asara wato wasu al'amura ne ga sunan sun fuskanto ka masu sa murna abubuwa al-hadath ba ma hadath ba ahdath abubuwa ne da yawa ga sunan masu sa farin ciki daga wannan sai wannan ta yiwu eh, aure gida mota uh, zuwa aikin haji zuwa umra haka dai abubuwa ga sunan eh, rizol ya yi kyau uh, samun kuɗaɗe haka dai ga sunan ahdath asara abubuwa masu faranta rai suna fuskanto mutum mace ko namiji sannan abu na biyu kuma yana bishara da attaqarrubu lil maula wato samun kusanci da ubangiji kamar yadda na uku yakan yi nuni absa alhirs ala nail ridallah mutum zai zamo mai tsananin kwaɗayin samun yardar Allah a na hudu kuma ana ba da labarin alfaraju wal ludfu wato samun yayewa da samun ludufi bayan wahala da aka sha da fama to in kai wato ka sha wahala ka sha fama ah, sai kai mafarkin alif ran ko kana cikin shan wahala ma sai kai mafarkin suratu alif to ana gaya maka yayewa ta zo ludufi ya zo ka shirya kurum ah, sannan na biyar yana ba da labarin intihaul khilafat wal munaza'at wato ga society ko ga family din da ake ta ake ta samun matsaltsalu sai aka yi mafarkin suratu alif ran to wannan sabani ya zo karshe jayayya ta zo karshe ko ke da mai gidanki kuna ta samun matsala sai kika mafarkin alif ana miki bishara in kina addu'a ne to amla ya amsa addu'a ake za ku zauna lafiya za a daina jayayya za a daina sabani ko kai namijin kana sabani da matarka to za a daina ah, na shida tahqiqul umniyat war ragabat wato mutum zai cimma burikansa da abubuwan da yake kwaɗayi bayan ƙoƙari da jajircewa wato mutum dama yana ta kokari yana ta jajircewa kan ya cimma abubuwan da yake so ya cimma na rayuwa sai mafarkin suratu al imran wannan ana masa bishara da wato zai cimma ah, Gaci ci zai cimma nasara sannan na bakwai tana bishara a tsawon rai domin ita ma tana cikin wato surori dogaye daga suratul bakara sai ita suratu ali imran sannan na takwas ɗalibi da ya yi mafarki yana karanta suratu ali imran da murya mai daɗi to ana ba shi bayanin cewa zai samu nasara kuma zai samu dace a dukkan matakan karatunsa sannan na tara har ila yau Eh, nailul mansibil marmuk wato eh, wanda ya mafarki yana karanta ta ko ɗalibin da ya mafarki yana karanta da murya mai daɗi to ana ba shi labarin zai samu matsayi mai daraja a cikin society eh sannan na goma ana bishara da cewa mutum zai ziyarci gurare masu yawa zai ziyarci garuruwa da yawa zai ziyarci buguguwa da yawa in kana mafarkin suratu al-imran ana baka labari zaka kewaye duniya sosai da sosai Allah tabaraka wa ta'ala ya datar da mu مع السلامه